shekarar ta abin nan ta shiga a yi ta yin test ana maka murna da sabuwar shekara mutane su cika maka inbox ɗinka da da wasiƙu dogaye ina maka murna da sabuwar shekara inda za a dubi abin a hankalce ma ya kamata a, a taya ni baƙin ciki ne ba murna ba saboda dukkan wani yini dukkan wata daƙiƙa guda ɗaya ta rayuwarka in ta tafi ta tafi kenan baka san me ka aikata ba ka yi wasu laifuffuka baka tuba ba ka yi taksiri cikin abin da ubangiji ya dora maka na da'a baka yi su ba ayyukan ma da ka tabbata ka yi na da'ar ba da tabbas an karba ko ba a karba ba walazina tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kana sallah kana azumi kana zakka amma kana fargaba kana tsoro an karba ko ba a karba ba to sai gashi wani bangare na rayuwarka yana ta bangarewa yana ta tafiya kaga wannan ba ba murna za kullun kana ƙara kusantar lahira ne wani bango bango na rayuwarka ya faɗi kuma ba fa zai dawo ba ya tafi bi hasanatihi wa sayyi'atihi a kirawo ka kai tadabburi kai muhasaba ga, kanka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wannan shine abin da ya kamata a gaya maka ka yi wa kanka muhasaba to amma sai a ci sai a yi ta maka happy new year ina wani happy ina happiness yake a anan, a nan a yi maka jaje wani bangare na rayuwarka alhassanul basri yana cewa yabna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka ya kai dan adam kai fa gaba ɗayanka kwanaki ne duk sanda wani kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ne ya tafi wani bangaren ka ne ya tafi al'auza'i in ya ɗauko ruwan alwala ya sa a gaba irin zai yi ƙiyamun laili ya ɗauko ruwan alwala in ya tuna mutuwa da tsayuwarsa gaban Allah bai san san da gaba ɗaya zai zautu ba ba zai iya tashi daga inda yake ba sai ya ji ana kiran sallah sai dai kawai ji ana kiran sallah saboda ya riga ya shiga wani hali na na tararrabi da jimami yaya zai je ya fuskanci ubangijinsa to ana gaya maka kullum kana ƙara fuska wato kusantar kabarinka ne wannan kwanakin da muke wucewa abin hawa ne da muka hau kullum shi kuma wannan abin hawan sukuya yake yana su kwana zuwa ga lahira zuwa ga kabarinka baka san mai ka kaddamar ba sai dai kai ta kyakkyawan fata ka abin nan kuma za ana wai happy happy ina wani happy da a ce ma za a rika tunatar da mutane abin da yake sunna su sani a ce kakka manta muharram ya kama akwai azumin tasu'a akwai azumin ashura irin wannan tunatarwar da ta fi amfani ita ce abin da aka ce ka yi ake tuna maka kada ka manta amma kawai a rikai maka wani sai gaya maka dogon text amma babu ma maganar azumin mu shi kawai wai farin ciki yake ta yaka to duk wannan wani abu ne wanda ba shi da ba shi da asali in ya in har za ka yi test din to ka yi wa mutum text ka gaya masa cewa akwai azumin abin a tasu'a da ashura to in kai haka kai al'amru bil ma'ruf wanda zaka samu lada insha Allah a kansa